duk wani abu na jafa'i ba za ka taba ji banzan Allah ya wa sahabanta ba wa yaqbalu ma'azirata muta'azirar ilaihi wato idan wani ya kawo wani uzuri a tattare da shi yana karɓa. ko ba komai abin da ya faru ga ibn abi balta wanda ya ba wa mata wasiƙa ta kai wa mushrikai aka sa a cikin kitso aka sa su sai na ali suka yi kwato to kaga da aka kawo shi gaban manzan Allah me yasa kai haka to sai kawo uzurin sa ya faɗa manzo Allah ya karɓi uzurin sa manzan Allah ya karɓi uzurinsa saboda shi ba dogon tarihi zamu ba mu dai tafi manzan Allah ya karɓi tarihinsa na'am sai ce wadzaifu wal qawiyyu indahu fi haqqi sawa'un da mai rauni ƙarfi in dai a wajen manzan Allah ne don haƙƙi to wallahi duk ɗaya ne ba zai ɗauki haƙƙin mai ƙarfi ya ba mai rauni ba ba zai ɗauki haƙƙin mai rauni ya ba mai ƙarfi ba shi wanda haƙƙi ya kama a bashi shi za a bashi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yana daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato baya bari wani daga cikin sahabai yana tafiya a bayansa domin yana cewa kallo zahari wato ku kauce daga bayana lil mala'ikatu domin shi yana tafiya mala'iku na binsa daga baya da haka shi manzo Allah sai ku zo ku tafi daidai ku jera ku tafi kuma yana daga cikin ɗabi'arsa sallallahu alaihi wasallam ba zai bar wani ba yana tafiya a ƙasa shi yana haye sai dai ce to zo mu hau tare mu tafi in kuma ka ki sai ya ce to yi gaba ka same ni a can wuri kaza sallallahu alaihi wa sallam wannan duk dabi'a ce ake koya mana don mu san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh to sannan yana daga cikin abin da Anas ibn Malik yake karanta mana me yake cewa yace yi hidima kwatankwacin shekara goma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa wallahi ina rantsiya da Allah ma sahituhu fi hadarin wala safarin ban taɓa abotan manzan Allah a zaman gida ko a tafiya ba la ahdamahu domin in masa hidima illa kanat hidmatuhu ilayya aksara min hidmatihi lahu eh, hidmatihi lahu wato shi manzan Allah wannan ya fita dai masa hidima to shi manzan Allah sai kuma ya juya yana masa hidima fiye da hidiman da shi zai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da shi Anas bin Malik yake faɗa wato shi hidiman da zai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi manzan Allah sai ya juya yana masa wannan hidiman fiye da tasa wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kalali uffin qat bai taɓa ce da ni ba tir a tun da muke da shi cikin shekara goma nan wala kalali li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kaza bai taba ce da shi dan me ka aikata kaza ba haka kuma cikin magana ta bi bai taba ce da shi dan me baka aikata kaza ba wannan duk zaman da suka yi da Anas kenan kai yana daga cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran ana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tafiya sai wani abu ya faru fa amara bi islahi shatin sai umarni da a gyara wata tinkiya ko kuma akuya to sai aka samu wani mutum faqala sai ce ya rasulullahi alayya zabuha ai ni ne zan yanka ta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya manzo Allah ya ce ni ne zan yanka ta na akhar sai wani ya ce ana eh, eh, eh, alayya salkhuha ni ne zan fede ta wani inji wani baqalan akhar sai wani ya ce alayya babahuha to sai wani ya ce ni ne zan dafa to faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayya jam'ul khatab ni ne kuma zan je in tattaro itacen da za a dafa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi zai zo ya ici kaga wannan su suna zaune to anan sai suka kada baki sai suka ce da shi Faƙalu ya rasulullahi na fusika ai mu mun isan maka mu yi wannan duka faƙala sai ce kad alimtu annakum takfuna ne eh na san ɗin cewa ku kun isan mu lakin akrahu ina kin an atamayyaza alaikum in zama na bambanta da ku eh ina son mu zama daidai daidai ko ba haka ba yanzu kaga iyayen gida na yanzu ba daidai suke da yaransu ba wallahi wallahi na ga wanda ya dinka riga shadda wanda ke kawo masa wannan yadin ya yara suka sa aka kawo masa irin su. ƙarshe da suka dinka da ubangida ya gani cewa ke wannan me yasa ya kawo musu don me yasa zai daidaita su wallahi wallahi a garin nan yadi fa suka saya kamar yadda ya saya kuma yadin nan kowa ya sai sa to amma shi faɗa ya me yadin cewa don me yasa zai kawo musu wato kenan ya sai ya daidaita su da su Allah ya sawance masa Allah kare mu wallahi duk wanda zai ɗabi'a to wallahi in ba ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya dauki shirme wallahi shirme ne